ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين دشدا ga watan goma watan shawwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna cikin littafi a amalul qulub shafi ɗari biyar da saba'in daidai. Matashiya kuwa ita ce muhasabatun na yana da kyau ka je ka duba anguwan da za ka je za su karɓe ka. Kuma ma kana da kayan da za ka kafa ta sannan idan ka kafa ta kana da wanda za su taimake ka. ko za ka iya yi kai kaɗai in za ka iya abin ka kai kaɗai kawai din nan ɗan ko da mutane sosai ka je ka da ɗalibai kafin ka buɗe daga nan lokacin irin ɗaliban da ka tanada za su iya taimakonka kaga yanzu irin a ce maka ɗalibai ne na lacca in za ka yi makaranta kana ga ɗaliban nan za su taya ka za su ci gayu ne su zo a yi lacca a yi kabbara a tashi kowa na da sana'an shi kwana da har kallarsa wannan don fasa, wannan ya fasa zuwa aiki wannan ya yi wane ne wannan ya yi ne sun taru gari gari ka yi masu lacca ka tashi ilimi sai ka zo ka buɗe makaranta wa zai zauna ya koyar maka dole ka yi tanadi to sannan kuma idan ka yi tanadi ma ga bayan ka yi tanadi ainihin za ka nema kana da su sai ka tsaya ka duba wai kai don Allah za ka yi koko kana da sama nufa ne har haushin wannan na da makaranta wancan ya zama kaza wannan ya zama kaza bari mu ma sannu sannu ba ta hana zuwa kaga da ka bari kawai ya fi to sannan dai da abubuwa da ya kamata a tanada wajen guda hudu sannan bayan an yi an gama shi ma ka tsaya a yi muhasaba akan abin da aka samu to wannan kaga makaranta za a daɗe to a'a za ka gina masallaci Jai kon Allah duka ba wanda gina masallaci wanda suka gina masallacin wanda dai na sani babu amma ga alaji shehu dan kubban da ya rage a nan ka kace to kaga ni bari kawai ba zan barwa yaran nan su je su su ma su ma da karfin su na karantar da su na yi wahalar nema musu aiki na haɗa su da jama'a duk abin da ake musu na musu yanzu ba sauran yan kubban da suka rage in gina masallaci to kaga nan ma fa dole sai kai muhasaba qaulal amali a ina zaka gina wannan masallaci sannan sai ka duba masallacin na in ka gina da mai rike maka wanda zai iya riƙon masallacin har ya rayu sannan sannan duka abubuwan nan sai ka tana da abu hudu a wurin to kenta idan kai masallacin shekara ɗaya duk shekara ka zai kai muhasaba ba da lamari Allah ya taimake ka kai masallacin nan ka gama to bayan yin masallacin wace natija ake samu shin kwalliyar tana biya kuɗin sabulun kuwa don ba aikin ka gina masallacin ka tafi ka bashi kamar misalin yanzu duk da ba mu yi muhasaba ba amma har yanzu ba mu fasa ba tsautsayi ne ya same mu masallacin da muka gina akwati tun da lokacin duk tanadin da zamu tanada mun tanade shi irin abin da muke tanada kawai muna so ne a gina makaranta wurin nan a yi mata kaza a yi mata kaza sai na Allah min haisu lam na hatafi aka fasa wurin gaba daya amma duk da haka ai masu kishi ba mu fasa ba gonan mu na nan filin na nan kuma jama'an suna nan ai ba mu fasa ba muna nan sai an yi wannan masallaci amma yanzu dai sakamako bayan aiki ba natija natija ba ta da kyau natija babu to kuma ma da muka je can din muka shi ai an san rariya za ta zubar da ruwa aka je aka sayo ta saboda ai gagar da a cikin gari nan ba irin waɗannan jama'a muke zuwa akwai irin jama'an da muke so na area akwai kali kabilu akwai hausawa akwai hillani akwai dai wani abu dai kuma garin ga garin na ambaliya zuwa wurin wajen ga kila ba a sani ba da Allah a sake wata a kwana a tashi a ga ana bukatan za a kara wata SOS. To kaga dole masallaci zai zama tsakiya. To kaga ta hanadi wa masu tasowa suna da hankali gona dai tana nan, menene tana nan, wane ne yana nan. To amma yanzu dai ba'adal amali babu natija amma qabla al-amali gashi san to amma dai duk a bari wannan kai ko kasuwa zaka buɗe halan ne kai kasuwanci to amma zaka koma kasuwanci shi ma ya kamata ka tsaya kai wa kanka muhasaba mm eh wannan tsare-tsaren za a yi to to ai anan suka sata A anan suka sata ko da ba sata suka ba suka kwaikwaya tunda hikima duk inda ka ganta duk da dai yayi kama da sata tunda kwatan mana littafai suka dinga yi duk kasan da suka ci da yake za su kwashe littafan su sun san kimar littafan mu ne ba mu san kimar littafan ba mu ne yana muka san kimanta yanzu ka ga littafan shi Usman Dawud a ce ake ce ana son cikakku su sai je Ingila sun kwashe sun mai da hutan idan abun da ba an rasa ba tun da dai in sun san wata ba san wata ba za su bi fitattu fitattu ne duk su kwashe littattafan da menene da menene yasa duk su bi su kwashe to kaga inda suka je suka zube na tabbatar ƙarshe za a sa security a wurin sun karanta yadda ake mallakan bahaushe. Sidda shi ya biya tsallake, ko yanzu idan aka je aka sake kakulan aka rubuta tarihinsu, ƙarshe su za su amfana banguwa. Don tsarin da ibi rike da irin nacin da ibi sai sun yi amfani da shi, mu kuma muna nan muna zaune. Kaman ka ce ka a rubuta, amma dai a rubutan ya fi. to wannan shine dai ka'ida ta addinin musulunci za a yi muhasaba kafin aiki za a yi muhasaba bayan aiki amma yin abu kara su dai barin gina masallaci yanzu wajen ina ne ake bukata gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne ka gina masallaci su gama ka ce su ce maka ka kuɗi a raya shi hmm? shi ne a raya kawo kudi a raya ma shi idan ka gina masallaci baka gina ‘ya'yan masallacin ba ka gina wa kadangaru a yi haka kuwa to amma yanzu kuma dole haka ne don da za ka gina masallaci kana da shi idan ka tsaya ce za su tafi su bar maka masallacin ka shayin da ake dan samu hasafi da ake ba malamai suka yi watsi menene ake ba da garan da ya kare to za an bar ma masallaci sai dai in Allah ya kawo su suka rike suka ci gaba da bayar da abun kake bayarwa ko nunkawa to shi kenan wuri zai ci gaba da ainihin abin na rayuwa za an gina ana neman waye zai rike masallacin a rayu sai da gangan ake shirya yan kauce a ɗaukowa ne zai kawo kuɗi a ɗaukowa ne shi ma zai kawo kuɗi a ɗaukowa ne duk abin da ka ɗau an ɗauke saboda ko ne manyan masu kuɗi za ku kawo kuɗi a wurin amma a gina shi ya riƙe kansa da kansa ya zama abin shi ma ya gina na gaba ala ayati halin yanzu mu shiga karatun kawai محاسبة النفس قبل العمل ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعده فأما النوع الأول فهو أن يكف عند أول همته متنزل فرق himmata da ya yi, niyya ya ɗaura aniya sai ya yi wannan aikin, wa iradatihi ya tsaya wala yubadiru bil amali. Kada ya faɗo ka dangada yana bukatan aiki, yana bukatan masu ya kama aiki rigigigi rigigigi abin bai fai ba da natija ba, saboda mutane ko mutum za ka ba in riƙe maka ba to za eh, ka ba ka duba su gani hakan ce da ganin rariya za ta zubar da ruwa to ka ko mutane da kake raune da su eh, abun nan dole dai ka duba wa iradatuhu la yubadiru bil amali bai maza maza ya zuba kuɗi a ciki hatta ya tabayyana lahu rujuhanahu sai ya duba rinjayar da aiki din ala tarkihi yin wannan abu zai fi barinsa ba zai dubi alheri zalla ba ai sai ya kalli tannakin da kan iya tasowa tannakin da kan iya tasowa yanzu misali ai kaga akwai wanda suka gina masallaci ranan ko da mafi yawanci ba sa nan ba mu gan sauci to ya ya ginin da kuka yi shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu ko bai biya kuɗin sabulu to in ya zama bai biyan kuɗin me ke faruwa hmm? eh. a rayuwan shi masallacin ba neman na na kurton ba a yanzu a ce baka me burin ka gina masallaci baka gan shi a dankare ba ana karatu da safe ana da rana ana da daddare ana rayawa wa'annan ina ina ce wani ma ya zauna ya dinga baka labarin masallacin wata ran kai an gina wani masallaci malam masallacin ya masallatu ta jama'a a cikin kullum masallacin nan ana samun kaza ana samun kaza kace to a ina na unguwa yake sai dai kuma kada kai karya <laughs> gudun kada zunubi kuma ya hau mutum ka san abu kankare sai ja mutum zunubi ka nuna ba ka sani ba haka don ka ji a ka bashi da ka ce to alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya taimaka kai bari ka kashe magana kamar misali ka gina masallaci ka zo ka tanda can eh, can eh, yara na guje-guje a ciki ta biya kuɗin sabulu ta ga ba ta biya kuɗin sabulu wancan nan wancan nan duk malaman da kake ji wanda ka ɗauka ɗin na farko ba a tsaya sai dai ka ji wancan can a gidan rediyo yana zuba lacca wancan ya halarci conference gari kaza wancan ya tafi umra tai yana gaba ta biya sosai ba amma ka gan shi a rayi an talakawa wannan al'umman da suke cikin masallacin suna fa'idanta da mai ake menene ana samun karuwan kaza ana samun karuwan kaza ana samun menene kaza kai ko babu karuwa dai akwai alama nan gaba za a samu karuwa masallacin nan daga masallacin shi zai ba da shawarwari a buɗe makaranta kun ga yara za su zo masallaci wa 'yan nan karatu ya fi karfin su dole mu buɗe islamiyya a ina za a buɗe a ina za a bude kuma ya rige namu an buɗe islamiyya nan ta saboda zamani ana neman ta gaba ko kuma ga wani ƙaramin misali ina so in buɗe jami'a amma na tsaya na daina magana ba ba kuɗi nake ji ba na buɗe jami'a ina masu rikonta wanda eh, na san wane zai riƙe na san wane ba abin da ya zame shi da kuɗi don ta ƙwandala shi kaɗai zai iya rikewa shi ma kuma ba mu san lele ba mutum wata rana yana baka sha'awa yana nesa in zo kus da kai sai ka bayi da ka ɗauke shi to saboda haka nan dole ya zamto kila dai aƙalla ihtiyatan muna da daktora nawa wanda muka tashi nema 'yan gida ne za mu iya masa dole in ma yi zo bai mana aiki ba sai mun zage shi muke mara kunya mara mutunci zai ji haushi in ka cewa dan wasu mara kunya mara mutunci na ran shi da kai da yau ya ce maka kafin banza eh An za a samu masu imani a kwana tashi za a samu mu wai samu mu to idanan Allah muna sa yin za mu koyar da wanda suka fi mu muna fatan haka wani ya ce min na da na ce na da filin masallaci a Abuja kuma har da makaranta aka haɗa min ta ko aka haɗa mana sun da nawa naku ne ban karɓo saboda kaina ba sau da ina karɓo saboda kaina ni ma na samu ce a ban gidan kuma za a bani to ba shi ne ce bayan filin masallaci an ba da filin masallaci sai wani dan uwana malami ke ce to ka ga shawara abin da za ka yi amuya ba a yi abu don Allah dan kuɗi ake yi na ce to yanzu in an samu makarantan an gina makarantan ka kewaya Abuja ka ga ka ga makarantun su duka ka samu malamai albashi sama da na da sauran shi ne ce masa oh, oh, oh. ni ina neman mai koyarwa kyauta ne in ban samu mai koyarwa kyauta ba duk ku tafi ku bar min kana wanda zai haƙura da abin da aka famu, mu tsaya mu gaya za a yi kuma ba za a rafa shi ba don da wa'annan ne kaɗai alaji shi za a yi addini duk wanda za a yi addini da shi saboda kuɗi to ba za a yi ba saboda ba da kuɗin da za a ba su gwamnati ma abin ta koma manne manne face face rakito nan rakito can in an ma rikici in an ma wane ne sa wane ne kaza a rabe ta nan a tattaro ta nan a samu kai mai zaman kanka ina za ka zama wannan kuɗin to saboda haka nan kuma ka ce za ka yi ta ne ta taimakon addinin musulunci mun san wancan wanda za a bude kwasa-kwasai a yi wannan a sa kaza a yi wannan a kullo ta kaza a zaftaro nan kana zaftara suna zaftara ƙarshen ta malam sai dai da kai da su kusa shi balan sun zaftare na zaftare ka zaftare na zaftare kuma ƙarshen ta waye duka babu amma ina abokan tafiya a lokacin da muka fara da'awa ca muka ce ba kuɗi za ka je da'awa ka ce ewa eh to za ka nemo abin da za ka ce da kuɗin motanka inda za a je nasarawa za mu je kuɗin mota zuwa can kaza kaza kaza abincin da za ka ci ka tafi da shi wane ne ka tafi da shi an samu ɗaya kai ma haka kai ma haka kada ka kawai kana ka ce duk inda in algar kawai ce zan ce in bai ce wani ma na haƙura ba ka iya ba nemo kayan ka daga gida in ma za ka biya kan to ka biya kan amma da abincin ka tana ɓaci sai ka mai ka ce to ga kana to a haka muka fara mu ba mu zuwa can su ba mu abinci sannan kuma mu ma nan ba za mu zauna mu bi wane ba mu taimako za mu da'awa wane ba mu taimako za mu je ɗaukaka addinin Allah kai ma wane ba mu mu dan tattara mu sai abin da za mu saya mu sai kayan aiki mu tafi ba za a yi haka ba ko za a yi haka ba za ku san ma yi ba illa ya kace kowa ya haɗa 'yan kuɗinsa to abin da za a tanada in kes ko ta ko za ta ɓaci to dole shi kuma sai mu je jawa ne ba mu kaza in muna da shi jawa ba mu kaza za mu je da kaza ba mu san yadda za a kwashe ba amma ga ka'ida a cikin mu yake ya san yadda aka yi ya san kuma makoman harkar in an je an dawo in ba wai abun nan ba za mu yi wata yar bijinta kaga sai mu ɗiba da kuɗin da aka ba mu in za a yi wane ne muka ga abun ya ɓaci dai mu iya kawo kanmu gida kaga ga kuɗin da suna tare da kayan mu to haka to wannan ita ce za ta ɗore amma abin ba ka gani tabligi tana baya gaba take sai dai rikicin gari ya sa ainihin abu na amma a kullum ƙaruwa suke sun suka zo suka yi wazi yanzu ce a cikin ku wannan ka gan shi a garin su direban jirgin sama ne wannan soja ne general ne wannan wane ne ne wannan ka gan shi likita ne hutu suka zo sun ba da shi wata kaza bayan kaza za su koma bayan kaza wannan ma haka wannan ma haka ta yanzu ko kuma kwana nawa za ku bada me sati da akalla ya daga hannu sai a ɗauki suna za ka zo da abin da za ka ci me shekara ɗaya ya da gano za ka zo da abin da za ka ci wane ne da kaga tafiyar su tafiya take tafiya take faɗi take faɗi take in ma suna da kurakuran da suke da su a tsari dai mala yana tafiya da ni mu bar wannan mu je inda za mu je ko qala al-hasan ko rahimahullahu rahimallahu abdan Allah ya ji kan bawa wa kafa inda hammihi ya tsaya da yayin da iliya akan abun da iniya zai aikata sai ya tsaya za ka yi masallaci ya ka yi tunani za ka buɗe makaranta ya ka yi tunani kasuwanci za ka yi ya ka yi tunani a'a ta bakin alaje kamfani za ka buɗe to tsaya ka yi tunani a ah, wannan ah, kamfani. inda za ka je ka buɗe na noma ko na menene za ka buɗe ka tsaya ka yi tunani ka yi ƙididdiga yace Allah ya saka wannan mutum da alheri fa in kana lillahi abunda zai yi idan saboda Allah ne maba an tsallake wannan gefe sai ya dora gaba farko duk abunda za ka yi to ka nemi saboda wa za ka yi in dai saboda Allah za ka yi wannan abu kakkaja ba kakkace da wuya ba wani magana wuya shiga kawai in kwananka ya kare falillahi alhamdu Allah ya san niyyarka idan ka ci nasara shaka ake nema idan ma baka ci nasara ba ka ilmantu don motsin nan ko kaka ya fi laɓewa ɗaya kenan wa in kana li in don wani Allah zai yi take kawai ta akhara wannan shine maganan hasanul basari kaga wannan magana za ta ɗauki dogon sharhi za ta ɗauki dogon bayani to kaga ko ta huwa neman ilimi ma za ka ya kamata ka yi wannan wannan muhasaba ba ya dace ka yi tun da kaga haɗari ne ka baro gidanku akwai haɗari alhamdulillah kuma biyan shan dauki nauyin ku ne an yi kaza ne an yi kaza ne mu lokacin da muke tafiya satan jiki ma muke sai dai a wani gari ba ma nan mun gudu wa sharhu wa sharaha hadha ba'dahu sashin malamai suka yi sharhin wannan faqala idza taharrakatin nafsu idan rai ta yi yunƙuri amali min al'amali wa hammin kenan Muhammad Hike bihi abdu bawa ya yanke zai yi Madauka bayan Allah suka ji labarin gina masallaci sukan yi murna sukan yi ɗoki wanda ya gina masallaci za a gina masa gida a aljanna wanda ya kaza wanda ya kaza sai ya ɗebo kuɗinsa gaba ɗaya gina masallaci wannan ne ke ce nuna maka kayi akwai masu imani a cikin jama'a akwai masu imani tunda ya ake falala abu bihi wa ƙafa awwalan ɗaya kenan ko wa nazara ya duba ciki da bai wannan abun da zai sano za ka gina masallaci ka gama sai a barka da masallaci ko kuma kana nan ma kana gina masallacin ba je ko ina ba sai ka ga wani ya ɗauka ya tsora 'ya'yan shi ba ana son ‘ya'yansa su shiga ciki su yi abun da ake so, dukkan abun da ake so, amma ba su nuna nasu ba ne ba. In wani ya taso mai ƙoƙari idan su a karya su, a dakatar da su, a dakatar da shi, a kwafe shi, komai ya koba a hannun ‘ya'yan. To kaga wannan ina ba saboda shi ka gina masallacin ba. ka dai gina ya zama ɗakin Allah yanzu wannan masallaci sai ne kai malam kana rike da shi zuwa ka mutu idan ka mutu za a samu cancantacce irinka ko mai kwatantawa shi ma ya zo ya ɗora ya zuba fasaharsa amma aka ce yayanka ne ko ya dace ko bai dace ba ya za haka lamarin addini ba gado bane ba abubakar da ya hau radiyallahu anhu da ya koma ga Allah wani ya ɗakko ya sa kuma yana da manyan yaya Umaru ya riƙe radiyallahu anhu ya nuna bijinta ya nuna ƙoƙari kuma ƙoƙarinsa ya bayyana amma da izo tafiya Allah ya bashi dama yi wasiya zaɓo wasu mutane aka ce su aka ce tsakani da Allah in dai gaskiya za a yi ba wanda idace da wannan sai ɗanka. Yadda jana wuri jama'a, kuma duk abun da ake nema na ilimi na da shi, hatta annabi ya masa kirari ya ce masa salihun ne shi. Wane ne kaza ya ce fita ka ba mutane wuri ba Allah kake nufi ba maƙiyin Allah ne kai. Ya kira ɗan shi ya ce to ko na mutu ba ruwanka da shugabancinsu. amma ka taimaki addini gashi nan duk abin da ake bukatarsa a addini to zai maku shi amma maganar shugabanci ku ci kayanku to haka wannan tsara hal zalika al'amalu eh, an gane ko zai tsaya wada hal zalika al'amalu maqadurun lahu zai iya abun iyawa ne gare shi yana da iko ga wannan aikin zai iya yin sa? Au gairu makaduri ko baya da iko a kansa. Kaga masallaci a yau musamman a wasu wuraren mallam ba karamin aiki ba ne ba. Wala mustata'i. To kaga yana nan a tsaye don da mummunan wane ne kwanda eh, abin da. fa illam yakun makaduran, inda ya duba ya shiga ya fita ya ba zai iya ba lam ya yaqdum alaihi ba zai shiga sai ya tsaya saboda haka nan wa in kana makaduran in ya ga ina da iko e tabbas wannan aikin zai iya yin sa yana da abun da zai yi shi yana da jama'an da za su yi shi to kaga sai a aiwatar wannan faɗa yake nan makadura waƙafa to daga nan sai ya sake tsayawa makaduran kenan ya zama zai iya waƙafa waƙafatan ukhra sai ya sake tsayuwa wani sabon tsayuwa wa nazara hal fi'luhu khairul lahu من تركه أو تركه خير له من فعله shin aikata shi nan zai zama alheri a gare shi daga barinsa au tarkuhu ko barinsa khairul lahu min fi'lihi kaga da dama subhanallah ce da ashe na san irin makoman da za a koma irin rikicin da zan shiga da nake ciki ka ai na jin ba sawa da ban shiga ba da kuma na shiga a tsorace dan karamin abu zai iya dakatar da amma na shiga ne ga dangadan ko ya gino, ko ya rushe duk daya to saboda kana gaskiya ban samu irin wannan tunanin ba kawai na shiga ne buri na karantar da mutane suma mutane ma ba masu yawa ba na yadda ne karantar da mutum ɗaya biyu zo da littafi ka ahalari in biya maka zo da iziya in biya maka zo da arba'una hadisi in biya maka zo da kaza in biya maka haka na ci gaba da yi har kowa ya zo ba taruwa aka ba aka ce mu buɗe makaranta o'o oh, oh, tadda ne suka suna gona in na tafi ya tsaya ina da makarantu da dama sun mutu yanzu kaga eh, ko da ke hayar da barbashin makaranta ta ta kano da barbashi amma ta zaure ce da barbashin har yanzu sai dai na je an gwada duk sun wanda na sani wasu sun mutu wasu an zama manyan mutane an koma wani dare wasu an fita an koma inda aka koma. Ta wannan ta rasu, ta zauren dai, waƙafa ta ƙwara, wa nazara ku ainihin hal fi'iluhu kairu lahu min tarkihi aw tarkuhu kairu lahu min fi'lihi. Fa in kana sani waye. تركه خير له ما لن تركه ولم يقدم عليه قط قط بضيفة أيوان أبو بكر وإن كان الأول يواي فخير له تو بذي زمان هيري بكو يفاد اي كام اي اكو سوران صلي لكن تو ان متي سامو لو كتي كارو تا ka ware wancin rubutu ƙwalo-ƙwalo na za ka bi ka ware wannan ma ko kuma ka zauna da makanka ka mammace shi sai dai ya yi ƙanana da yawa wa in kana al-awwal to fi fi'luhu khairun lahu sai ya sake tsayawa kan ga wannan zai ɗauki lokaci Ya yi dogon tunani waƙafatan salisatan wa nazara ya hango ya hadaro ba iso alaihi iradatu wajhillahi abunda ya tado shi zai yi wannan abu neman yardan Allah ne azza wa jalla wa thawabihi da neman ladansa au iradatul jahi ko zai yi daraja in yi wannan in masallaci zai yi martaba in ya buɗe makaranta zai yi martaba don zai zama shek. To kuma ma ana ma ɗan samu. Wasada'u da yabo, a ce ba irin wane, walmali da dukiya. Daga mutum na ana gina masallaci don neman taimako. A buɗe makaranta saboda neman taimako ƙasa-ƙasa. wuri-wuri jama'a-jama'a ma'aikatu-ma'aikatu minal makhluqi daga halittu yana nema sawabu uh, wajihillahi ko sabiya ce iradatul jahi asana'u al-malu abu uku ne yayi minal makhluqi fa in kana sani jahu kenan da sana da malu lam ya kadon alaihi wani abubuwa ya kata shi ba wa in afada bihi ila matsalubihi ko da zai ba shi abin da yake nema ko zai ci nasara za ta kafu za a haɗa jama'an da za a haɗa za a yi daidai ne amma tun farko ba Allah ya nufa ba kai ya aikata shi ya bar shi li li'alla ata da nafsu shirka don kada ran mutum ta saba da shirka yi abu don mutane fa'idantan mutane fa'idantan da baki ne amma yanayi ne don mutane su ba da labari yana ƙoƙari kuma wani babban bala'i in aka yabon sai mutum ya ji daɗi in ba Allah taimake shi ba isti'aza ta zo yana a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah waye sani ta karbu ba ta karbo da ma abun ya rushe bai sani ba ina walagigi to saboda haka nan don kada ransa ko da za ka ci nasara abu in dai akwai samun daraja da girma da mai bai kamata kai shi ba ko za ka ci nasara wa yakhiffu alaiha zai waran sauki al'amala da gairillahi in kai wannan ka ce nasara to za ka ƙara wani ma don ka ce shi nan har rayuwar ka za ka dinga yin abubuwa don ka ce don wancan abin ɗin. Hmm? Shi kenan wannan ba'a zai yi don neman ya bore, mutum zai yi don ce nasara mana. amma yi don neman yabo don neman alfarma don neman kaza shi kenan bai yi don haka ba sai kuma gashi alfarman ta zo masa ga yabon ya zo masa ga menene ya zo masa to wannan ai kaga ka sa haka ba sai dai wurin yanzu kada abun ya yi illa ya harbe ka yaƙin da za ka yi ka yaƙi wannan yabon ka yaƙi wannan alfarman da ta zo maka ɗin daidai gwargwado amma abun da ake ce mata zalika fadlullahi yutihi man yasha'u asali shine to amma gudun kakkafa baki fadlullahi ne a waye gari fadlul shaitan tunda in kai aiki shaitan ba ko kuma ta mun karanta kana aiki kana gamawa zai kabe aiki akwai yan fashin shaitan yan fashi hudu kowanne zai kabe ma aiki Shaitan zai kaɓe ma aiki, ranka za ta kaɓe maka aiki, duniya za ta kaɓe maka aiki, hawa zai kaɓe maka aiki. To kaga na sai ga wani tarko na shaiɗan wata hanya ta buɗe shaiɗan na hanyar yabo sai a dinga zazzaga maka yabo a dinga ƙara ma kaza ai saboda ayyukan da kake wannan babu komai tunda da kana karoki kaza an gama an yi. tun da kai ne mai kaza mai kaza to an yi abun ma an gama ya zo maka haka to sai ka ta ka tsantsan mai shiga rijiya shi san yadda zai kai da masifar ta saman kai za ka san yadda za a yi ka da kanka dubara ya rigina naka akwai ayoyi da za ka yi amfani da su akwai hadisai da za ka yi amfani da su tuna makircin shaidan wanda zai yi amfani tarihi zai maka abin da zai maka ba nan da baku labarin wani abokina ne gaskiya tunda yana so na duk in baka koma gefe za mu koma da bamisar nan mu dinga hira da shi nan gurin kwale to ranar da zai bari tunda yana koyarwa a dan hoto yana koyarwa gurin kwale ran da zai tafi aka taro aka yi masa murna aka yi ban kwana da shi aka yabe shi aka yabe shi aka yabe shi ina jin ko an masa kyauta ma ne aka gama yawwa to za ka ce to ya tashi yi magana gashi nan ashe kuka ke ta kai ya ce Allah ya isa ban yafe muku ba kun bata min aiki kun cuce ni aikin da na ya watsi ne ban yi aiki don amin wani haya gaba kila ko jawabi ma ya iya karuwa kila iya hana yanki to kaga wannan Allah ya taimake shi ya fi karfin ransa al'ammar su bis ai ba za ka tuna wannan ba sai kai ta munna zalika fadlullah yuti man yasha bushral mu'min in ka sake abin da ka tayi akwai wannan magana amma a wannan bushral mu'min kana iya zamewa ba Ba kone ne zama bushral mu'minin ba ba ba gasa ba manzon Allah ba ba sa murna ayi nasara nan muka karanta maganan uwar wannan kwana ne aka ce nasara aka zo aka kawo a dukiyan janar janar suka zo suna gadin dukiyan a ƙarshe da ya leƙa ya ganta da rana ya fashe da kuka Abdurrahman ke ta wannan ba lokacin kuka ne ba wannan ai godiya ai kamata kai ce kai dole ne in yi kuka ba wasu mutane da za su ce wannan nasara sai sun zabi sai sun fara kisan junansu ba inda wannan kuɗi zai bayyana haka samu irin wannan ya bayyana cikin e su sai sun koma kashe junansu shi an hango abin da ya hango to to amma mu ai mun zo ne mu don mu ga hanyar da zamu bai motsi ran waye waye tukuna ha haya dai. to kashe a baka kashe mai ba kashe ta za ka yi murus subhanallah ka je ka nemi Allah gafara ba a cikin mu ba nan domin in baka je ka nemi Allah su daga ka alama ka kusa balaga ko maka balaga domin sai ka ga wannan a rayuwarka sai ka fadu da bacin rai a rayuwarka ka rasa mai kai amma ka tsaya ka nemi Allah ya gafarta maka boye sannan in akwai wani mai irin wannan wayan abu ɗaya kashe kowanne yaro ya duba wayan shi kaga manya-manyan nan manyan ma'aikata ne manyan masu kaza ne manya manya kaza duk ba wanda sa take bude ko aka je wayan shi sai kai aikin banza gaisuwa sau da kanan menene abin da muke magana don kada ran mutum ta saba sau kana har ka ga ko za ka ci nasara ka ga za a yi ma kwakwazo abu ka bashi da gairillahi فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله daidai yadda wannan zai yi sauƙi a kan ran tun da akwai yabo akwai jahu za ga aikin ba zai ba mutum wahala ba zai iya aikatawa to haka aiki don Allah yake wa mutum za ka aiki ko yabo babu wani ya faɗa min eh, wasu abubuwa da yake ai ma kusan harnan a garin wannan ya zama ɗabi'a masallaci yana bukka fa malaman suka sa ya zo aka sa ranar buɗewa aka ɗebo kujera aka ɗora shi aka yi aka dinga anta ya masa yabo aka dinga anta ya masa yabo sannan aka ce masa yanzu ana roƙon shi ya ba da izini a fara sallah ya hashi bismillah ya tashi ya miƙe ce to a ci gaba da sallah ai wannan ni da na saba yi dama na zo zan wuce ne akan hanya naga ana ta kakule kakule nake ko tsaya kuna son a gida ne ce to ku zan kawo ma'aikata na kuma in Allah ya yarda na nan ci gaba a wuri kaza ma na yi a wuri kaza ma na yi a wuri kaza ma na yi kuma alhamdulillah Allah na buɗa mana yanzu zan ci gaba da yin wannan iya rayuwata kaga to me sun taya shi ya rusa aikinsa domin menene in ba wanda yake zama a karatu ba za ka iya gaya masa wannan maganar ba kaga yanzu karatu muke ba abun da ba zan iya faɗa maka ba idan na so kana zama a karatu ba abun da ba zan faɗa ba ba don na san za ka yarda da shi saboda ka san an faɗi nunki ma wanda kaza da kai ya zama riya wanda kaza ce a subhanallah kaza kaza ka ce to ne Allah gafara wanda abin da amma ka ga mutum haka kawai baka sani ba ka ce wanda riya kake yi sai kun yabi an kallo to sallan ko malaman ne suka taru aka ce to ai wannan sunna su ne ma duk inda suka samu ta yan bukka sai sun yi wannan to saboda bi kadari ma khiffu alaiha daidai abun da yake sauki akan wannan ran dalika to yasqulu alaiha al'amalu lillahi aiki don Allah yana waran wahala hatta magana ne eh na koya kai me wai amalu kullu ka ko ba bambanci sai dai eh nace a ah, ai nace maka ko a karatun wa imma ni ne ban yi daidai ba wa imma ko kai ne ba garin ba yau kaura kusa kusa haka don da ga wani wuri nan na sama maka waye ba wancan zango ne ku akwai wuri a wurin sama masa wuri kana ina yo hijira a ai da gaske ne saboda ga nan wurin daga hannunka ya zo wajenka ya yi bayan filar <laughs> tutuwar nan inda za ka gane din ga rangon can Ya to nan ma duka wani in ka samu a ka tafi da nisa ko mana ina za ka <laughs> kayan ka ko kila da kuɗi a ciki <laughs> kai wannan bai kamata bai kuɗi ba bula ce Karshen tashar da rini ce ka baka ce na maka wannan ka samu karama ka ce yi ne ne kai kuma me a wuyanka gwanjo ko Pakistan ne saboda gumama ne gaskiya dai gumama ne gumama ne saboda kana go amma dai ai da dama dama gumama na musulmai amma wancan me yasa gumaman su fa me yasa gumaman su su zuwa su ka basu yanan Nam ka gane ko abin da muke magana la'in daga kafa ka kirga laye na hudu ne, fa bi qadari ma ya hifo alaiha dalika, ya tsoro alaiha amalu lillahi ta'ala. Ka gani? Eh? Na ce baka ba za mu samu bambanci ba saboda littafin tsaye ne. Inda ka ce asali ka ɗakwance eh to ba mamaki. zai yi ko ni na kuskure karantawa ko kai baka gani sosai ba to Allah zai ma gari ya waye hatta yasira asqalu shay'in alaiha har aikin Allah sai ya fi wahala a kanta daga aikin jama'a don jama'a su gani wa in kana al in wancan na farkon ne wato zai yi shi ne don abin nan zai yi shi ne don Allah kenan ku shi ne na farkon to kaga na hudu kenan waƙafa waƙafatan ukhra kaga waƙafatan awwalan alayi na biyu ko waƙafatan ohora alayi na hudu waƙafa waƙafatan alayi na hudu sai alayi na biyar kenan ku waƙafatan salisatan to an ka lura wannan uku daga ƙasa na hudun kenan waƙafatan ukhra to yanzu ya kai martaba na hadu har yanzu wannan bai kai kai aiki ba hisa nake ce muku wannan da karatun ya da ce mutum ya ware wa kafofi ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan sannan ya ɗauko shi bibiya shi musamman mutum zai abu dai ko masu tara ilimi yanzu tarawa kawai za ku wuce amma ka zo duk aikin da ka ta so a gaba ya zama sai ka bi ya bi wannan marhala guda hudu to in ko za ka ci gaba da jin haka ba za ka zame ba aikinka ba zai rushe ba a me na lazi da jaha dofi na wasu ulana to wannan Allah sai ya taimake ka in dai muddin kai in ka lura ko duniya ka dauka su wayancan mutanen da zuwa laji shi ke cewa wayancan mutanen in dai ba za su taɓa yin kamfani ba sai sun tsara irin wannan sai sun yi irin wannan tunanin tunanin sai je wajen sharhi wajen sharhi abu za su kawo shi ma nan buɗa ne ba yi ba wa kafata wa kafa wa wa nazara hal huwa mu'anun alaihi za a taimake shi a kai walahu a awanu kaga idan za ka yi masallaci idan kana da kudi ai baka da ilimi dole su taimake ka idan kana da ilimi zalla baka da kudi to dole sai kana da jama'an da za su haɗa maka abu ka kiyaye ebo abu lokacin yin sa bai yi ba ka bashi sai ka nuna ta taimakon Allah, ka ci gaba da ba da taimakon Allah iya abin da kake tare da shi. tunda da mummunan motsi kwanda tsayawa wa kafatan ukra wa nazara hal huwa mu'anun alaihi sau da dama kana da jama'a sai ka fara aikin ka gaba mai taimakon ka kowa ya tafi ai wannan abin yayi yawa ai wannan an faru abin da ba za mu iya dauka ba yo ai wannan kaza kaza kaza haka kawai za a je kaza a je kaga kila ma ba jama'an ka ne ba kamar da na faɗi da zo ɗaliban lacca ba su tsayawa yi wannan aikin su. Ma'anun alaihi, walahu a awanun ya sa ido na hu, yana da masu taimako da suke agaza masa. Za su taimake shi a kan tsarin, za su taimake shi a kan gudanarwan. Akwai ɗalibai da dama a nan, sukan koma gefe su buɗe makarantu. Ai ba laifi ne ba, in ka kana da ɗalibai a wurin, kana da mene a wurin, sai ka bude a ga yayarai da za su kana da masu riƙe maka bana ka cicci ba su suna ga eh, su malar su da mutum da makarantansu su Suleiman ma da makarantansa tun dai kana da masu taimaka kai ma ka koma gefe ka bude ka ci gaba da gudanarwa amma ba tare da ka na kafa aiki a nan ba wannan babu laifi kai haka hatta za a iya taimakonka da abin da za a iya taimaka maka da shi don yana nuna duk wanda ya saba da riƙon kayansa har ya kai inda ya kai to in zai iya rike maka kaya da kyau don ya san asara ba daɗi amma wanda bai san asara ba wanda kawai kamar misali ce maka wanda ya aikin gwamnati kawai a rubuta a kawo kaza kawai a rubuta a kawo kaza kawai a kawo kaza a kawo kaza in ba haka ba aikin nan ba zai ci gaba tafiya ba to kaga wannan aiki da shi zai wahala dole ka samu na haƙiƙa na sana ciki kana iya sa shi manaji shi wannan sai dai ka san shi a matsayin manaji amma wannan da ya taimake ka tunda shi ma bai bai san taimakon ba bai san wannan da ruwan ciki ake jan na rijiya da wannan aikin za a samar da abin da za a tsotsa a ci gaba da gudanar da abin da zai gudanar amma ba za a zauna a kawa ba to tun da yanzu kuɗi sun kare a ji a nemo taimako in kuɗi sun kare a ji a nemo taimako ila mata ila mata nemo taimako ko za a je a nemo taimako to ya kamata taimakon na su ba da ko ba su ba da ba abun zai iya tafiya to shine ana iya newa walahu a'awanu yusa'idu lahu wa yansuruhu za su taimake shi idza kana al'amalu muhtajan in wannan aikin ana da sa ila zalika zuwa ga wannan taimakon din amla ko aikin bai da bukatan mai taimako zaka iya abun ka kai kadai fa in lam yakul lahu awanu in baya da masu taimakon sa akan wannan abu in ya baro shi amsaka anhu sai ya kame malam bello na ba kama kalo littafin <laughs> ni kake kallo kawai eh, to kaga mace kaga dole muke kame daga gare shi ga alheri ina kallo to in ka shiga ciki malam abun ko dai zamani na yi maka harin wakati ka tashi su zare nan su zare nan ka tashi biyu ina ruwan wanda zai tashi a aiki in aka tashi daga aiki zai tattara yan kuɗin da ya samu ya bude ya sayo motoci bude kamfanin safara yanzu ya yi odan motoci daga kasan waje guda kana saboda kana yanzu eh Maiduguri to Kano to Lagos to Anasha to Sokoto koyaushe za ka iya samu a tashan nan ƙarshen ta ma da in dai garinmu ne da wuya ta shekara uku. Ko? To sai kaga an fara sayar da motoci. Sai kaga abun ya fara, ya fara, ta ba sa ba kafin a ƙara wata uku an rufe kamfani. To mai yasa tun farko da zaka ka buɗe ba ka da a'awanu. Don kana da ɗan gugu, kana da ɗan yagurgul ga ‘ya'yan yayyanka, ga ‘ya'yan wane ne don kana da wa'yan nan? Za su rike maka kaje ba komai ai alhamdulillah komai na tafiya. na ne a wuri kaza, na ne a wuri kaza, na ne ƙarewa yake rike da kaza. Hmm? Su za su suke jira da matan ya aka yi ma kai kuɗi a cikinsu, sannan kuma za ka zo su tara maka kuɗi a banza. to kaga dole ne kuma su kuma su rayuwa banzan ba dai mugunta ce ba sai tsarin kekuwa in ka yi kanka zai dawo ai kaga yanzu mun shiga matsalar duk inda ka kalla malam sai dai ka ga sabon wuri in kuma mutum da za ka je ka ebo annan ka zuba ko ka ebo kabilu ka zuba sai a ce ka gani bakin hausawa kabilu ki ba da mai ba shawara sai kabilu to yana da kuɗin ya ɗaibo to ya ga za su yi masa abu za su tsaya shi ne kila ya zauna da su kuma na aikin a to shi ne to amma wannan akwai wanda ka saba masa sai mai da shi ya zai yi mace kai sai mai da shi kaga tana zuwa wurin ma ana zo wurin maman ka ce to gashi ran wani ya zama ba yahudi kana motsawa baya son dangi ya fi son ya ɗebo kabilu daga gari kaza yanzu ni ma yanzu ma yana shirin korata ka neme ka ka zo ina neman ka to kai ka san matsalar zaman ka lafiya ka mai dashi ko kuma to ka ce masa faɗi jari a baka in mugun na ce shi ba zai bai wurin ka zai zauna kana ba shi jari koma gefe ya narkar da shi sai dawo kuma hidawa <laughs> maka kuma fa illa bi kullahu awanu amsaka anhu dole kana je kana kallo karke rike kudin ka sannan ka ba ka zuba musu ga abin da za su yi maka eh haka To, matakin mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa, amma tambayar yana cewa su ga halin da suke ciki sun tsinci kansu ɗalibai, in ba kuma ta ba da ɗalibin na fara dawa sai na fara. Na kira garin ne saboda a san ba nan kusa yake ba. To ba su suna cikin daji, ga ‘yan uwansu bukatan jahil, ga jahilci, kuma ga bambancin aƙida. ita ma tana nata aiki shaidan na amfani da irin wannan sannan kuma da hasada da kabilan mu tana da hasada wata muguwar hasada kuma in ya kulle ka shi kan sai ka je kafa to abin da zaka mai sauke ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa shi babu wani abu abu mai wahala kai karatu kai karatu idan ka koma gida in suna da bukka kan ka shiga bukkarsu ka san bukkan da nake magana akwai azuzuwansu guda hudu ko guda uku da wani attajiri ya gina masu akwai wane ne akwai wane ke duka gani Allah ya taimaka masu in suna bukatan taimako kai masu Ke to amma kai ma za ka buɗe naka domin yanzu dai maganan ka fita kiwo wata taso maganan ka zo gari ka bude shago ka nemi kuɗi shi ma bai tasowa tun da ka je ka yi karatun da ka yi a yanzu kana son kai ma ka taimaki addini da ɗan karatun da ka yi daidai gwargwado kaga da nuna nan kai ba malami ne ba sannan kuma idan ka je kakka nuna kanka kai ɗan ƙungiya ka bani. musulmi ne kai kuma sun sun ka musulmi ne ga babanka ga menene ɗinka kaga ba ka ce zan ɗora ku akan aƙidan babana ba a babana ba ma malami ne ba ko malami ne ba na shi za mu ɗora ba shi karan kansa karantuwa ya yanzu baya cikin malaman da za a ce da su za a kafa Sau haka nan yanzu za ka buɗe makaranta amma idan ka je ya kamata ka ba su ka tsaya kana tunanin in ka ce nasara wa za ka kafa domin sai ka tana da malamai kafin ka je kana koyar da wannan kana koyar da wannan a zauren babanku in masallacin suka bakka kana koyarwa to kakka shiga musu kai musu katsalandan inda za ka yi baki gini wurin liman koma gefe ka ci gaba da karantarwa littattafan da ake karatu in ya gano da kansa ya zo to shi kenan Allah Allah zai sauƙaƙa maka amma fa ba dole ba ne ba Eh, in ya zo ya fara leƙowa ya fara kaza da a ce shawarar ne ka nema a aka yadda kake da sai a ce je ka kafa tukuna in ka kai martaba ka zo in ka sake zuwa martaba ka zo in ka sake zuwa martaba ka za ka zo to duk martabar da aka yi za ta maka yadda za ka yi amma dai in ka je ka fara karantar da mutane aya aya ana ta tsaye ana ta tsaye taimako da suke neman ka kana zuwa ka bi su sallan inda ake sallah kana da ba ruwanka da kwana, ana addini ka kafa musu baki ka kyale sun an ce to malam me za ka ce akan matsala ka ce ai kasan ni ba malami ne ba san ana gaddama addini na magana ce ta malamai kenan ba irin malamin da zai tsince geku ne ba sai ka na daga nan ka buɗe yaran da kake tare da su su koya ka dinga koya musu tarbiyya da kansu su ga yaran da kake zaune da su sun bambanta da sauran yara iyayen mu suna da kwakwalwa ta bala'i wani lokaci za ka ga ko da an jeje kai dan izala ne ce ko izala wannan tashi tana da kyau sauran izaloli ne ba kyau amma wannan tashi na da kyau saboda mun gwada mun gwada mun gwada mun ga nasara sosai Allah ji kan wani yaro nan kila eh, da ba za a yana ce masa wala wala ya zo na yi karatunsa yana cikin ana ce wanda ga ce musu yan bida daga ce ta so ita wannan aka hada shi da sa ya shiga izala izalar ma wata mummunan izala ya shiga wacce tafi fi muni duk dai yana nan Allah kai mu damina aka yi hutu labari ya je gidan. ana zuwa hutu aka gan shi yaje ana ganin ya zama ɗan izala ba zai durƙusa wani ba ba zai menene wa wani ba ya ce musu uffan ba aka ce za a je gonan aka zo da mashin aka ce ga mashin kai za a ɗauke ka tun da kai ɗan birni ne yanzu ga mashin aka kai shi a shi a ƙasa za shi yana da sha'awan zuwa a ƙasa lokacin muna fanfalaji ya fan gonan su da suka kara abun hawan ya riga su zuwa sun da dama yana exercise na gudu yana sai motsa jikinsa yana zuwa kafin yaro ya kai kunya ɗaya kai biyu hawa baban shi ya kalle shi ya kawo da kai ya sake kallon shi ya kawo da kai yan uwa da mai ana ce ashe baka lalace ba ashe baka lalace ba Kuma da a ƙarshe dai ba baka lalace ba da ita shi ta huwa babansa ya tara su yake ce musu yake to yanzu ga kannan ka duk kaje ka fasu a wannan izalin da ka shiga duk kaje ka zuwa su kamar shiga ake yi shi ya yadda in ma shiga ne ka je ka ci ruba su wannan izalan da kai din nan ka zama ka kafa su a ciki to wannan wa zai je kai su kanka aka ga ya gama wahala ya ce nasara yanzu duk abun da za a faɗi a kansa zai iya buɗe makaranta zai iya shiga ko'ina yanzu ya samu wasu taimako illa ka hasara daga 'yan uwansa kuma wanda za su ce to in ya nemo malami ba mai zuwa sai ka horar da 'ya'yan ka, kamar yadda muka yi ka horar da wanda zai zai je da kishin zai kansar da kannansa a nan kuma Allah zai taimake ka eh dai ba rana ɗaya ba to haka za ka yi za ka ce nasara masu zagin nan naka masu ce maka ɗan kaza su ne za ka ga sun ɗebo tafai suna zuwa ka mutanen suna da sauƙin kai da'awarsu za ce kiransu kira ne mai daɗi mutane ne ba sa son raini amma kai shiro ka je suka ga aiki an yi aiki gaskiya ta bayyana an yi sake aiki gaskiya ta bayyana a malalata ba ka ciki idan ka faɗi magana da baki haka take in an baka dukiya haka take in taimako ya tashi za ka tashi ka taimaka ka san daɗin jikinka ba Kamar baka da hankali to da ga su sallama maka da kansu za su fara ce maka malam malam kuma ka jarraba ka gani ai wurin mutum yana da saukin dawa yana da saukin kira illa dai in ka ci nasara to akwai tsirari tsirari waɗanda suka ci ganye nan ma kuma da a ce in ka je ka ci nasara to waɗannan wanda suka ci ganye sai ka sake dawa sai a ce masu kuma ga yadda zaka bi musu in wani misali ya ce maka ya je ya kawo makasa ya ce nasara yanzu ya samu aji kaza yanzu ya kai aji kaza ai akwai wani da je gari ko ya gina makaranta ya gina gidan shi ya gina wane ne yana noma wa kullum za su iya samun kaza ya saya wa masallacin gonakai da suka kunno masa wuta shi dan uwansu ne suka fara jifansa da abin suka fara jifansa ya zo ya sa na cewa ne mafita kamar musu gari. maganinsa da za ka yi kaɗan ka ce so yanzu tun da zai haka ne ni ba zan zauna muna faɗa tare da ku ba in ce ba ku ce ba in ce ba ku ce ba ga masallaci ga makarantan ga gonakan ku noma ku ci gaba da abin da ke ni zan bar gari kakka yi musu bitar da kulle kakka ce bari ka rusa masallaci kakka ce bari ka yi kaza bari ka yi maka kunna ce a a ko haɗa shi ya fi ce ta sa. malam shine wanda nake ba ku labari garin da ya koma a yanzu ina ga ya sake masallacin ninkin wancan ya samu kai ninkin wancan shine bara wanda ino eh, noma ya samu masara wanda uwansu. dawa buhu wajen goma wace buhu kaza menene buhu kaza wane ne buhu kaza shine ya dawo ya ce dubu goma da ake bashi a wasu shi ba yanzu zai yi kokarin ya samu wani can zai dauki nauyin sa ya dinga shiga daji yana zuwa yana kara zai buɗe ta makarantar a can to haka tun da kaga ishe dan yadda ya haɗa na ya za ka gina makaranta a nuna ma kai baka yi ta ba kai ko ne kai mene kuma yaran ku bakin suke a fili yace a bar maka shi mushkila masallaci ne na zo garin ku nayi masallaci nayi gina ko nayi gona nayi gida nayi wani ne shine baka ce ga gida. ga gona ko mauri kaza ko nan wuri ma ni nake masa koma can da yana dan zuwa ma yana ganin mu ya dade bai ruwa ko ya kamata in kira shi ko ce masa kai rashin hankali ne abin zaka je ka zauna shiru me yasa ba na ganin ka kana zuwa ka dinga zuwa kwana da kwana biyun kai ka koma mun san labari ne ake ciki da kana haka ba ka ba komai mai wahalan bukhari karatun ka tsaya kai karatun mallan duk abin da zai biyo baya zai zo da sauki sauki da wanda Allah ya k'a masa shi ina inda nace yasa'idunahu wa yansurunahu idza kana al'amalu muhtajan ila zalika amla fa in lam yakul lahu awanu amsaka anhu nan ne kama amsaka annabi yanzu na ci gaba ai kaga annabi ya kame alil jihadi bi makkata hatta sara lahu shauka sai da ya karfi wa ansaru da dubi shekaransa shekaransa goma sha uku aikakke ne daga Allah a kullum ana turo masa da sako duk abu da yi kaza bar kaza ga kaza nan yi kaza amma bai fara faɗa da kowa ba ya fara rama cutar da shi da aka yi sai da ya dafa kafa yana da mataimaka sai da bari ya tsallaka ya shiga madina an sara wannan suka nuna ya tsamo muhajiruna nan wanda suka biyo shi za a yi mutuwan kasko in aka taba shi to lokacin yake ya yi faɗa haka kawai ana zaune ba kada kowa ba kada da zaune ka ce ku tashi mu yi faɗa ha ku tashi yanzu ga ɗagutu ga makiya Allah kaga sun yi kaza sun yi kaza kaga sun yi kaza sun yi kaza to da wa za ka je kai fada sai dai fa ka tafi kai kaɗai ko martaban annabi Musa wanda aka ce zahab anta wa rabbuka faqatila dama dama shi yana da mutanen da ma suka ce je ku faɗa da ubangijinka da kai da ubangiji mu ba za mu iya shiga garin ba fi ha qaumun jabbari to kai baka da kowa wanda ya taso a gabanka ya ginu a gabanka ko ya ce ba kai ka gina shi ba lafa kara shi ya san kai ka san sai dan talukin na kai ka gina shi wancan kai ka gina shi wancan kai ka ne har wuyansa yayi kauri to masha Allah to anan ne Zaka ce to ai wasa jifa don kan ka taka duwatsu da kaga ka je kana zuwa yau ka fara faɗa da wannan kai faɗa da abdo kai faɗa da liman jahili ne ba kai ya a ba ka ji hannuwa kanka bala'i wasiyar abu hanifan nan ta tali wannan wasiya ku karanta ta da kyau hatta tsarin waɗanda suka fi ganyen ga wannan za ka yi maganin su wannan wasiyar ka yi mata karatun ganewa karatun fahimta karatun aiki ba inda ba za ka iya zama ba in ka ga dama daga ƙauye ka dawo gari in ka ga dama nan garin ka koma ƙauyen tsab za ka koma kai zaman ka kuma za ka ba da fa'ida kamar haka annabi ya kabe wa in wajadahu eh, kila ma bai da littafi ko eh shi amalu da yana da bukatan haka akwai aikin da bai da bukatan mace kai za ka yi aikin eh sai ka ci gaba da yi inda ka yi aiki baka da bukatan mataimaki amma ka buɗe makaranta kana da bukatan mataimaki kana da bukatan masu koyarwa to ka gaba za ka je ka ɗebo masu koyarwa duk inda ka je ka ɗebo wanda zai zo koya maka sai ya rusa abin da kake yi gaba ɗaya don yanzu misalin gaddarawa na ɗauko wani mutum daga gari kaza ya zo mana wasiya yana duk abin da nake akwai za ya kai masa sai sun rusa kan makarantar gabaki da in yi gama wa'azin ta rushe kenan ko fara zai sai aje domin rashin hankali ne ka ɗauko wani mutum daga waje ka kawo shi makarantar ka yi wasi sai ya rusa makarantar gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe in ma ya ɗebi ɗaliban ya kai wa wani ko ya mayar da suna shi to saboda haka nan ba ka taɓa wani mutum ka ce ga wani malami ya zo ziyara gidan wa ya ga ziyarci kanka wa in wujidahu wajadahu mani'a ko mu'anan in ya samu kansa za a za a taimake shi alaihi falyuqaddim alaihi shiga kawai amma ka je ka ko kaga yawan jama'an cikin masallaci Allahu akbar kai magana kai magana ai ihu malam me muke jira to wannan masu ce maka me muke jira in ka bibiya gaba daya jami'ai za su ja ka dallahumu bi gururin summa aslamahum innal khabisa liman walahu garraru sai ka yi hatara ko mutum zai baka shawara ba ka gani ko shawara za ka jin ga fiskar ka zo ka yi magana amma sai na ganka saura wanda kuma baka takarda ka kawo saboda kanan haka dama ana nema a ce zo ka yi tambayan gani ga ka ganka ka ganni ka yi tambayan kuma ne in baka amsa daidai abin da ke bukata amma baka boya bayan fula ka tambaye ni a In gan ka na faga in gano in ɗan gida ne kai da ko aka baka na san daga inda aka baka da ko in kai kuma bako ne to na san ka zo da kanka ne wa in wajadahu mu'anan in ya samu kansa inda masu taimako falyaqad falyaqadum alaihi fa innahu mansurun a wanda ake taimakawa ne ba fa kai mansuru mansuru sunan shi ko <laughs> ai ana ce mansur ina eh, ya kai kansa kafa hmm? zai zama mansurun gaske wala ya fotun najaha nasara ba za ta kauce masa ba sai ya nasara إلا من فوت خصلة سيدي وند إبرقايا من هذه الكسال وإلا فمع استماعها حره أن سكها آه لا يفوته النجاة نتايا وقفت نظر هل ذلك العمل مقدور نبي فا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له sai eh, na uku waƙafatan salisatan wa nazara halil ba'isu alaihi sai da hudun waƙafa waƙafatan ukura wa nazara hal huwa mu'anun alaihi to in dai ka tara wa'annan gabaki da kadda kofa al'amari <laughs> bizin za ka fara shi sai dai idan ka ta ka fara ba tare da kafa ne ba irin kafin abun namu a saba ne to sai ka dinga duba yadda za ka kafa wa'annan a ciki kana tafiya kana gyarawa kana kafawa kana zarewa kana kafawa kana cirewa kana kafawa mai jijjiwa in zai gyaru ka gyara shi in ba zai gyaru ba ka cire shi ai na zuma ne duk wanda zai kawo maka tangarɗa kai da shi haka yake kai da shi haka zai shi kawai ya yi abin da zai ya fita ya je ya haɗo abin da zai haɗo Allah ba zai ba shi nasara ba amma lalle maganin wanda ke haɗa ma fitintinu wallahi ka cire shi shi ne kawai fa hadhihi arba'atu Wa'ina abebe ne guda hudu arba'atu maqamati ya taju ila muhasabati nafsihi yana da bukatan yi wa kansa kididdiga alaiha qabla al-amali fama kullu ma yuridu al-abdu fi'luhu yakunu maqduran lahu ba duk abun da bawa yake so yayi ba zai iya yi ya zama yana da karfin da zai yi shi ba duka dai ba wani abu kana kallon ya fi ka. wala kullu ma ya yakunu maqduran lahu ba duk abin da ike da ikon yi ba ya fi ilho khairar lahu akwai abin da ka iya yi amma ka yi shi ma ka ce nasara sharri ne gare ka min tarkihi wala kullu ma ya fi ilho khairan ba duk abin da aikata shi alheri ne gare shi ba min yi ya fa'aluhu lillahi alherin ne amma mutum yana kafa yin abin domin Allah wannan zan maimaita shi domin mintar eh, ko wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan ba duk abun da aikata shi alheri ne gare shi min tarkihi ya fa'aluhu lillahi shi kuma yi shi saboda Allah wala kullu ma ya fa'aluhu lillahi ba duk abin da yake yi saboda Allah ba ya kunu mu'anan alaihi don wani yana ɗauka in dai aikin Allah yake dole a taimake shi ba haka bane ba ai sai ka tanadi mai taimakon ka tun da gaskiya yake yi saboda kana shi kawai zai je zartar da ita masha Allah je ka zartar amma ka san ka kuskure hanya ta nasara sadaka abubuwa za a bi su in sanda sanda fa idan hasaba nafsahu idan mutum wa kansa irin wannan hisabi ala zalika bayyana lahu ma ya kadumu alaihi zai gano abun da zai iya shiga ya aikata shi wa ma ya hakimu anhu da abun da zai kabe gare shi sai ai wannan ba zai yi wa ƙara ba ko wannan ma ai masa dubawa dubi mai kyau kullum ya ishe baka kullum muna muna gina abubuwa suna rushewa muna gina abubuwa ana rusa su wani ana rusa masa ma bai san ana rusa masa ba wani na rusa ma bai san rusa yake ba sai har tsammani yake gini yake muhasabatu qabla al-amali hmm? ban je ba a'a ga kana ka ba su sau da hausa ga kana me sunan shi ma ne Abdullazi to gashi na zai zai ba ku shi da Hausa. Eh? Shi za ba na so ka zo kusa kusa. Maza ka je ka tarkata ka ba su shi da Hausa. A bayan rubuta a kai ka ba su na tabbatar ba kaji shi da su. In rubuta kai kaji, ga rasu aji shi. Akwai wanda kuma yana jiranka in kana da masu karɓa to kana zuwa kana ba su za karba za su ce ka zo amma in baka gina masu karba ba kana wala da gangane dole ka gina waɗanda za ka kaiwa alhamdulillahi rabbil alamin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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين